الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم ما بعد قال رحمه الله تعالى باب مناكب أبي موسى الأشعري رضي الله عنه wannan har yanzu cikin kitabun manakib malam ya kawo babin falaloli ko darajoji na abu musa al-ash'ari radiyallahu anhu abu musa da ashari daga cikin kabilar ash'ariye daga yankin yaman wanda ya yi hijira guda biyu ya musulunta a makka ya koma wato asalin garinsu sannan daga nan ya yi hijira zuwa habasha Wani sun ce ya sake komawa garinsu don ya yi hijira jirgin ruwansu ya sake wato bacewa kan teku suka ci karo da wato sahabban manzala sallallahu alaihi wasallam da za su yi hijira zuwa madina suka riske su suka hadu bayan khaibar da haka suka sadu da manzala sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cikin makaranta alkur'ani abu musa da ash'ari wanda manzala sallallahu alaihi wa alihi sallama. yayi yi kyakkyawan yabo gare shi kada haddasa musa ibn abdurrahman al-kindi kada haddasa na abu yahya al-himmani an buraid ibn abdullahi ibn abi burdata an abi burdata an abi musa radiyallahu anhu an sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala ya aba musa laqad uqita mizmaran min mazamir ali daud قال هذا حديث حسن صحيح وفي الباب عن بريدة وأبي هريرة وأنس رضي الله عنه قلنا حديثنا أبو بردة عن أبو موسى الأشعري كما زال صلى الله عليه وسلم ya ce ma abu musa al'ash'ari wata rana ya ce ya kai ya aba musa ya ce wallahi allah ya baka wato daɗin murya irin daɗin murya da ya baiwa wato iyalan annabi dawuda alaihi salam a wannan dalilin wannan hadisin shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da nana Aisha radiyallahu anha sun fita suna tafiya sai suka ji karatu na Abu Musa al-Ash'ari har manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasa kunne yana jin karatu shine washe gari da aka wayi gari yake cewa kada ka so ka ganni a lokacin da na laɓe nake sauraron karatunka sai yake cewa aikuwa da na san kana sauraron karatuna da na sake kawata karatun fiye da yadda kaji shi ne yake ce mushi da ƙar'uti tita mizmaran min mazamiri ali dawud lallai allah ya baka wato daɗin murya asalin mizmar eh, abu ne wanda ake amfani da shi wajen eh, kamar zarewa wanda masu makiyaya suke amfani da ita wajen ɗauke lokaci suna kiwon dabbobinsu abu ne da yake fitar da sauki to ya ce lallai an baka daɗin murya irin na iyalan annabi dawud قال حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد يزيد قال حدثنا الفضيل بن سليمان قال حدثنا أبو حازم عن سعد بن سعد رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يحفر الخندق ونحن ننقل التراب ويمر بنا فقال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة على هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه وأبو حازم اسمه سلمة ابن دينار الأعرج الزاهد وفي الباب عن أنس بن مالك وأن حديث Sahad ibn sa'ad al saidi ce mun kasance tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tonan ramin nan na al-khandaq da aka yi gazwatul azab lokacin da aka kewaye Madina Abu Hurairah radiyallahu anhu ya ba da shawarar a tona wani rami da za a kewaye garin da shi kuma aka yi haka ne ce to lokacin muna daukan ƙasa a wuyan mu muna wahala mun gaji ga yunwa ga wahala sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da yaga haka sai yake cewa Allahumma la aisha illa aishul akhirah ma'ana yana mai karfafa su yake cewa ya Allah lallai babu wata rayuwa da ta kai rayuwa irin ta lahira rayuwar lahira ita ce rayuwa ta jin daɗi don haka ya Allah ka gafarta ma al'ansar da kuma al a nan ta iya yiwuwa dalilin da ya kawo shi duk da ba an ambaci abu musa ba tun da yana cikin muhajirun ya sa ya kawo shi su kuma sahabbai sai suka mai da maganar suke cewa na ba ya ku muhammadan alal jihadi ma fina abadan cewa mu ne muka yi ma manzala sallallahu mu baya a kan jihadi matukar muna raye har Abadan. shi kuma sai yana yana yana kawo wannan magana قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة قال حدثنا أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فأكرم الأنصار والمهاجرة ويا الله باب رأيوة أنبا رأيوة تلاهرة با يا الله كجرمما الأنصار لكما المهاجرين قال هذا حديث حسن صحيح وقروي من غير وجه عن أنس رضي الله عنه قال باب ما جاء في فضل من رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصحبه وكما وصحبه باب falalar wanda ya ga manzan Allah sallallahu Alaihi wa sallama ko kuma ya ga wanda ya gan shi a wannan hadisin na farko da ya kawo hadisi ne mai rauni a sanadinsa قال حدثنا يحيى ابن حبيب ابن عربي البصري قال حدثنا موسى ابن إبراهيم ابن كثير الأنصاري قال سمعت طلحة ابن خراش يقول سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تمس النار مسلما رآني أو رأى من رآني قال طلحة فقد رأيت جابر بن عبد الله وقال موسى وقد رأيت طلحة قال يحيى وقال لي موسى وقد رأيتني ونحن نرجو الله قال هذا حديث حسن غريب لا نعرف إلا من حديث موسى ابن إبراهيم الأنصاري وروى علي بن المديني وغير واحد من أهل الحديث عن موسى هذا الحديث وانا حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما يكي cewa annaban Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ma'ana wuta ba za ta shafi musulmi ba ma'ana wanda yake ya yi imani da Allah ya mutu akan haka wanda ra'ani ya gani wanda wanda ya shafi dukkanin sahabbai sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sallam aw ra'a man ra'ani ko kuma ya ga wanda ya ganni yana mai musulmi akan haka ya mutu akan haka ya ba da gaskiya shine ta iya yi wa ma'anar eh, Mallakiyar Allah la yushriku bihi shay'an dakhala al-janna to wanda ya sadu da Allah bai shirka da shi wannan zai shiga aljanna sai Talha yake cewa to aini naga Jabir shi Talha ibn Khirash kenan tabi'i ne ce naga Jabir dan haka na shiga wannan hadisi Musa ma yake cewa wato Musa ibn Ibrahim yace ni kuma naga Talha yace Yahaya kuma yace Musa ya ce mun wa qarwa ta ni kai kuma ka gani wa nahnu narjullah duk muna neman Allah ya sa mu cikin wannan ladan wannan yana nuna ma'ana darajar sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da wanda suka biyo bayan su da wanda suka biyo bayan su wanda zai shine zai zo a hadisin gaba wanda shine yafi inganci da shahara قال حدثني حناد قال abu أبو معاوية عن الأعمش an إبراهيم عن عبيدة هو السلماني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خير الناس كرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يأتي قوم من بعد ذلك تسبق أيمانهم شهاداتهم أو شهاداتهم أيمانهم وفي الباب عن عمر وإمران بن حسين وبريدة رضي الله عنهم وأنا حديثنا عبد الله بن مسعود ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa khairun na. fiyayyun mutane zababbun mutane wannan ya shafi ga dukkanin al'umma ke nan. tun daga annaba Adam zuwa tashin alkiyama khairun na domin eh, su ne asbahun nabi sallallahu alaihi wa sallam in ka cire annabawa gaba ɗaya sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su suka fi kowace al'umma daraja shi ne ce khairun nasi karni ma'ana fiyayyun mutane zafafun mutane waɗanda suka yi zamani da shi ne alkarnu duk da yake wasu suna iyakance shi da cewa alkarnu shine shekara 100 amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai shekara 100 ba ya shekara 63 haka abinda ake nufi da alkarnu zamani wanda suka yi zamani daya wanda suka yi zamani daya da haka wanda suka yi zamani da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ma'ana sahabbansa ka ce ƙarshensu eh, anas radiyallahu anhu gani ko ko kuma abu kufai wannan su ne zamanin manzala sallallahu alaihi wasallam su ne fiyayyin zamani gaba ɗaya da babu wanda ya kai su alkhairi ya ce kun mallari ne ya nuna sannan wanda suke bin su a baya su ne tabi'ai waɗanda suka yi zamani da sahabban manzala sallallahu alaihi wasallam bayan rasuwarsa kamar irin su eh, eh, sa'id ibn musayyab da zai sauran manya-manyan tabi'ai sunabi maula ibn umar da makamantansu ire-iren waɗannan su ne tabi'ai wanda suka yi zamani da sahabbai suka gansu ce kuma ya nuna sannan kuma waɗanda suka zamanto asbabu tabi'in wanda suke bin tabi'ai kuma su ake kira asbabu tabi'in shi yasa ake kira malamai suke kiran su alƙoronu almufaddala zamanin nuka masu fifiko gaba daya su ne talatata ƙoron zamani guda uku bayan manzala sallallahu alaihi wasallam da zamaninsa da sahabbansa a zamanin tabi'ai da kuma zamanin asba'u tabi'i rabu Yallahu tabi'i radiyallahu anhum ajma'in asba'u tabi'in ta iya cewa irin su al-a'immatul arba'a irin su imamu malik su abu hanifa wani atba'u tabi'in ne su ba tabi'ai ba amma sun ga tabi'ai na imamu malik yana cewa eh, malik an nafi a ibn umar in ka dauki wannan malik eh, tabi'u tabi'in ne nafi tabi'i ne ibn umar sahabi to haka zamanin su yake da haka ana kiransu zamani guda uku waɗanda suke su ne siyayyun zamanin nuka gaba ɗaya قال وفي الباب عن عمر وإمران بن حسين وبليدة رضي الله عنه قال باب فضل من بايع تحت الشجرة باب فللانا وندا ييم بايع معناه يا yadda da manzala sallallahu alaihi wasallam ya yi alkawari da shi akan imani amma karkashin bishiya wannan abin da ake nufi sune wanda Allah ya ambace su cikin suratu al Allah yake laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubay'unaka tahta ash-shajara sanadiya kuma kamar yadda ya gabata sune wadanda suka fita umra tare da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da ake kiranta umratul hudaybiyya da aka yi sulhul hudaybiyya mutanen makka suka hana su shiga makka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya sa suka warware niyyar su ta umra suka yanke dabbobin su kuma suka yi mubaya a karkashin wata itaciya ma'ana akan cewa lallai eh, za su yi yaƙi in an kashe ɗaya daga cikinsu shi ne usman radiyallahu ala to Allah ya yabo gare su Allah da kan ya rantsuwa ya ce laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta shajarati alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alayhim wa asabahum fathan qariba wani ake kira bai'atu ridwan to babun falalar waɗanda suka yi mubaya'a ƙarƙashin wannan itace a su mutum dubu ɗaya da ɗari hudu da wani abu قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة babu wanda zai shiga wuta ɗaya daga cikin waɗanda suka yi baya a ƙarƙashin bishiyar nan ba wanda zai shiga wuta a cikinsu ne yana nuna falalarsu wanda suka yi mu baya ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam قال هذا حديث حسن صحيح قال babu في من جاء باب في من سب اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم Allah ya tsare mu babi akan wato wanda ya zagi sahabban annabin Allah sallallahu alaihi wasallam ko ya soke su ko ya batance su wannan ya zagi waɗanda suke mu'mine na farko kenan قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أخبرنا شعبة عن الأعمش قال سمعت ذكوان أبا صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أهد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيبا قال هذا حديث حسن صحيح ومعنى قوله نصيفه يعني نصف المد أولنا حديث أن أبو سعيد الخدري رضي الله عنه ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hani kuma ya ce ma na haisu kuma an ufarshe ne da abinda na ne ku to ku nisance shi yace la tasubbu ashabi kada ku zagi sahabbaina me ake nufi da sahabi huwa mallaki annabi sallallahu alaihi wa sallama wa amana bihi wa mata ala zalika walau takhallalatu ridda wani aka ne malamai suke cewa shine wanda ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ba da gaskiya da shi ya mutu akan haka kuma koda a ce bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya taba yin ridda ya dawo ya sake imani wannan bai cire shi cikin sahabbai ba kamar waɗanda suka yi rudda kuma aka yaje su suka dawo kan musulunci zai iya yiwa dai darajar su ya dan sauka amma kuma suna nan sunan su sahabbai saboda ra'awun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa amanu bi sun ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun gaskata shi sun yi rayuwa da shi ce to za ta subu ashabi wannan su ake kira sahabbai duk da yake darajar su daban-daban ne akwai المهاجرون الأولون akwai أصحاب بدر akwai أصحاب uhud akwai أصحاب الشجرة هكذا nan malamai suke rarraba su wanda suka yakin badr ba daidai suke da wanda suka ياجم uhud ba haka nan ba daidai su kuma wanda suke yakin uhud suka yi daidai da wanda suka yi a ta shajara ba wannan kuma ba daidai suke da wanda suka musulunta amal fati ba mataki mataki ne suke haka wanda ya riga ka musulunci ya fi ka daraja domin ya riga ka imani da Allah da haka ce, kada ku zagi sahabbaina yace ina rantsuwa da wanda raina ke hannunsa inda da ku zai bada kwatankwacin dutsen Uhud na zinari ya ba da shi sadaka domin Allah yana neman yarda Allah bai neman lada a wajen kowa sai Allah to wannan ladan shi ba zai kai mudu na hatsi guda ɗaya da sahabi ya bayar ba ba zai ma kai rabin mudu ba ba ma mudu ba dutsen uhud a miƙe in za ka yi tafiya ya kai kusan tsawon kilomita goma sha uku in za ka kewaya shi ga tafiya ne mai nisa haka duk girman shi nan da faɗin shi in ka kalli wato madina daga arewa ba gabas ba daga arewan madina duk shi kake gani ma'ana ya kewaya gaba ɗaya haka ana daga ido za ka kalle shi ba abinda zai katange ba to duk girman wannan dutsen a ce ya zama zinare gaba ɗayansa ka cire ka ce ka bayar kuma naka ne ka yi sadaka da shi duk ya baka da komai to bai kai ladan mudu ɗaya na sahabi na haƙi ba shine Allah ya ce la yastawi minkum man anfaqa min qabl al-fath wa qatal ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'd wa qatalu la yastawi ba sa daidaituwa waɗanda suka bada wato dukiyarsu farkon musulunci ba sa yin daidai da wanda suka bayar a baya Allah ya ce ula'ika su waɗancan ɗin waɗanda suka bayar daga farko lokacin musulunci yana buƙatar dukiyar suka bada Allah ya ce a'azamu darajatan su suka fi girman daraja da matsayi min alladhina anfaqu min ba'du fiye da waɗanda suka ciyar daga baya wa anfaqu amma Allah ya ce wa kullum wa'ada Allahu husna dukkan su Allah ya musu alƙawari da aljanna sai dai ko a aljanna din matsayin ba ɗaya ba ba inda matsayin su zai zama ɗaya wancan sai riga sun tsere sai riga sun yi ciyarwa tun lokacin da ake bukata to kaga wannan yana nuna wani abu yana nuna ya kawo hadisin ne cewa to duk wanda ya zagi sahabbai ba bai kai darajar su ba kuma kanshi yake cutarwa قال حدثنا الحسن بن علي الخلال وكان حافظا قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه إروانا حديث قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا عبيدة بن أبي رائفة عن عبد الرحمن بن زياد عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم عرضا بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه قال هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وانا حديث ان عبد الله بن مغفر رضي الله عنه يجي ما زال صلى الله عليه وسلم يجي الله الله أي اتقوا الله اتقوا الله fi ashabi ku ji tsoron Allah ku ji tsoron akan sahabbaina ma'ana ku kiyaye harsunanku ku tsarkake zukatanku dangane da sahabbaina ma'ana kar harshenku ya dinga suka ga sahabbaina kar zukatanku su dinga kyamatar su ko su dinga kullatarsu ya ce la ta ruhun araban ba'adi kada ku ɗauke su abin wasa bayana al'arab shi ne abin da za ka ajiye kamar mutu ya ajiye tsuntsaye yana harbinsu da zuwa yana jefe su shi ne ce kada ku riƙe su abin wasa bayana ma'ana ku jefu wannan ku jefu wannan ku jefu wannan kamar yadda muka ga wasu mutane suna yi ko ya ce domin faman a habbahun duk wanda ya ƙaunace su Fabi bi a ahabbahum ya kaunace su ne saboda kaunata waman abghadahum wanda ya kyamace su kuma fa bi bughdi abghadahum ya kyamace su ne saboda ne. mana an ka kyamace sahabi ba ka san annabi ne in ka so sahabi saboda kana san annabi ne za ka ke kaunarsa waman azahum ce duk wanda ya cuta musu faqad azani wannan ya cutar da ni wa man azani wanda ya cutar da ni ko faqad azalla wannan ya cutar da Allah ma'ana ya zalli Allah ya danganta ma Allah abin da yake barna ne ko sabo ne wa man azalla duk wanda ya danganta ma Allah barna ko wani abu wanda yake na wato cin zarafi ko cutarwa to yace lalle Allah yana dabda ya kama shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi gaskiya ba wanda ya zagi sabo ya zauna lafiya kamar yadda muke gani a wannan zamani mun ga dai ɗaya mun ga biyu mun ga uku ba ga na hudun ba kuma za su kai ɗari duk wanda ya zaga ne sai Allah ya kama shi ga sunan da yawa ba wanda ya sha ba wanda ya taba su ya sha ko akwai su wanda ya taba su karshen shi baya kyau haka abin da ya kamata mu to kai walladina ja'u min ba'di yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman shine mutum ya dinga musu kyakkyawar addu'a ya faɗa alkhairi a kansu in wani abu ya gudana tsakaninsu wannan ba ruwanka a ciki domin dukkan su sahabbai dukkan su sahabbai ɗan ma kisa suka yi a tsakaninsu ba ruwanka a ciki saboda haka Allah ba zai tambaye mu a kansa sahabbai haka abinda Allah ba zai tambaye ka akai ba baka baka sa kanka a cikin sa قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أزهر السمان عن سليمان التيمي عن خداش عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ليدخلن الجنة من بايع تحت الشجرة إلا صاحب الجمل الأحمر شوى آه، للي دون دي مبايعة فبيعة الربوان zai shiga aljanna sai dai ma'abocin jan raƙumin nan wani mutum ne guda ɗaya da duk wanda suka aka fita da su bai yi mubaya'a ba a cikin waɗanda suka fita wani yake cewa ina gani a cikin munafikai shi ya fita tare da musulmai din amma da ake mu baya sai koma gefe yake yin mubaya to kaga ya nuna cewa shi munafiki ne yake cewa wannan mutumin shi kadai ne ba zai shiga aljanna ba a cikin قال حدثنا أبو تيبة قال حدثنا عن أبي الزبير عن جابر أن عبدا لحاطب بن أبي بنتعة جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو حاطبا فقال يا رسول الله ليدخلن حاطب النار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبت لا يدخلها فإنه قد شهد بدرا والهديبية قال هذا حديث حسن شديد cewa wani mutum bawa ne a wajen wani sahabi da ake kiran shi hatif ibn abi balta'a ibn abi balta'a lokacin da za a yi fatu makka shine ya rubuta wasiƙa ya aika ma mutanen mata kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yasa aka bankaɗo wannan wasiƙa har sayyidina Umar yake cewa hatam ai munafiki manzo Allah yace ka taqul hada kada ka faɗa haka domin shi haƙaf ɗin nan shahida badar ya halarci yakin badar kuma Allah ya ce wanda suka halarci yakin badar duk abin da kuka aikata na gafarta kuma haƙaf yana cikin to wannan ba wannan kisar ba ce wata ce kuma akan shi haƙaf wani bawa ne daga cikin bayinsa ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yana kawo ƙarar shi haƙaf ibn banta. ma'ana yana kuntata masa ko yana danne masa haƙoƙi ko yana cutar da shi ko dai abu makamancin haka ya ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwanda ya kawo ƙarar ya yi shiru a ɗau hukunci sai ya fusata ya ce wallahi hafibu sai ya shiga wuta sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce kai ƙarya yace kadabta ƙarya kake hafib ba zai shiga wuta ba ya ce la yadkuluha wallahi ba zai shige ta ba na manzala sallah da shi zai bada labari wani zai shiga wuta ko ba zai shiga ba yace kazabta la ka kai karya ba zai shiga wuta ba domin yace ka da badar ya halarci yakin badar abinda wannan yake nuna duk wanda yi yakin badar ba zai shiga wuta ba wal hudaybiyata kuma ya halarci sulhul hudaybiya yayi mubaya kuma duk wanda yaje sulhul hudaybiya ba zai shiga wuta ba da aka kai wannan magana sai ka janye ta to kaga wannan yana nuna darajar sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su an musu shaida tun daga duniya mu ne sai dai mu taka maka ne mutum bai san ina makomarsa take ba ko ba da san makomarsa sai dai kawai kyautata zato da Allah da kuma dagewa da ibada da tsayuwa akan kimani da yawan addu'a da neman gafarar Allah tayo mun yi wannan mu samu raho na rahamar Allah قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا عثمان بن ناجية عن عبد الله بن مسلم أبي طيبة عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أحد من أصحابي يموت بأرض إلا بعث قائدا ونورا لهم يوم القيامة هذا حديث غريب وروي هذا الحديث عن عبد الله بن مسلم أبي طيبة عن ابن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وهو أصح وانا حديثي مرسل duk da yake ma'anarsa shi ne cewa manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wani ɗaya daga cikin sahabbai na da zai mutu a kowace ƙasa ce a doron duniyar nan face sai Allah ya tashe shi ya zamanto jagora kuma wani haske na lullube shi ranar tashin alkiyama in dai sahabin manzala sallallahu alaihi wasallam qala ba حدثنا أبو بكر محمد بن نافع قال حدثنا النبر بن حماد قال حدثنا سيف بن عمر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شرعكم قال هذا حديث منكر لا نعرف من حديث عبيد آه، آه، عبيد الله بن عمر إلا من هذا الوجه والنظر مجهول وسيف مجهول wani hadisun sanadin shi da rauni da tsanani <clears throat> duk da yake ma'anarsa haka ne cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce idan kuka ga wadanda suke zagin sahabbai na to ku ce la'anar Allah akan sharrin ku eh hakika duk wanda ya zagi sahabi bai kamata a kyale shi ba yake malamai sun yi sabani akan wanda ya zagi sahabi wanda ya zagi Allah wannan an san hukuncinsa shine za a kashe shi ya kafirta gane ko قل أبي الله وآياتي ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتبروا قد كفرتم ومن كافرتي نزاجين الله wanda ya zaje Allah ya yi kafirci wanda ya zama kafiri kuma ya bar addinin Allah haka haji ya hau kansa wanda ya zaje annabin Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan ma ya yi kafirci kuma hukuncinsa shine a kashe shi wasu malamai suka ce ko ya tuba ba a karban tubarsa kamar yadda a ibn taimiyya ya faɗaɗa bincike akan wannan matsalar cikin littafinsa a asarimul maslul ala shafi mai rasu wai zabarren takwabi akan wanda ya zaji annabin Allah saboda haka wanda ya zaji annabin Allah sallallahu alaihi wasallam hukuncin shi shine kisa sai sabani wanda ya zagi sahabbai ne hukuncinsa wasu suka tafi a kan cewa shi ma kashe shi za a yi wasu kuma suka ce a'a zagin sahabbai bai kai ga kisa ba wannan za a nemi ya tuba ne In gane ko za a ladabtar da shi za a hukunta shi sai dai sahabban an raba su kashi-kashi misali mata yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai sahabbai to sai suka samu daraja na biyu akan cewa su sahabbai ne kuma matan annabin Allah ne wanda ya zage su amma wanda ya zage Aisha ko ya zage Hafsa ko ya zage Khadija ko ya zage Sauda ko Maimuna ko Zainab bintu Jahash da dai sauransu to wasu ka tafi akan cewa shi ma kashe shi za a yi tunda mata annabin Allah amma sahabbai akwai sabani wasu ce a kashe shi wasu ce kar a kashe shi wannan ya aikata kabira ne gani ko almuhim zagin sahabbai babban laifi babban laifi ne domin duk wanda ya zagi sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba da su yake ba da annabin Allah yi dan ka samu mutum kace ai duk abokanan shi mutanen banza ne abinda kake so ka ce shi ma ba mutumin kirki ba dan mutumin kirki yana zama da mutanen kirki ko mutumin kirki yana zama da mutanen kirki mutumin banza shi ke zama da mutanen banza ai ana gane halin mutum ne in an kadduwa an kalli wanda suke kewaye da shi to wanda ya zagi sahabbai yana nufin sahabbai ba mutanen kirki ba ne kenan yana nufin wanda suke tare da shi ba ba mutumin kirki ba aka Allah ya tsare mana imanin kala babu ma ja'a fi fadli fatimata radiyallahu anha Babin falalar nana fatima bintu muhammadin sallallahu alaihi wasallam radiyallahu anha babun falalar fatima yar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da kyau a sani cewa nana fatima radiyallahu anha ita ce yar autan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an ta cire ibrahim wanda shi an haife shi yaro amma cikin ƴaƴayensa da suka saura suka rayu da shi Fatima ita ce karama a cikin su ko ka ce a cikin ƴaƴan na Khadija gaba ɗaya ita ce karama su dan na Khadija ta haifa mishi ƴaƴa guda nawa ha guda shida sai Mariyatul Qibtiyya ta haifa mishi Ibrahim shi kuma bai rayu ba ta haifa mishi ƴaƴa guda shida mata uku maza uku ko ya'ya biyar zainab da fatima ya'ya mata hudu maza biyu da zainab da fatima da rukayya da umu kulto ana su ne ya'ya mata hudu na khadija sai kuma alkasim da kuma abdullah wasu suna cewa alkasim shine babba saboda da shine ake ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alkunya ana cewa abul qasim amma dai shine babba cikin ƴaƴan shi maza gane ko shine babba cikin ƴaƴan shi maza cikin ƴaƴan shi mata babba ita ce Zainab Zainab ita ce babba ita ce matar Rabi' ibn al-As gane ko sai Rukayya da ummu kulto matayen Usman radiyallahu anhu ɗaya daga cikin su ta yi aure kafin ta auri Usman ta auri dan Abu Lahab ana sai auren ya kare bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da addinin musulunci suka yi musulunci da shi da 'ya'yansa haka sai aka raba auren sai sai Usman ya aure ka ita ce wato ruqayya bayan ta rasu kuma aka bashi ummu kulthum sai fatima radiyallahu anha ita ce karamar su ita kuma ta auri sayyidina ali shekara ta biyu bayan an yi hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina dan haka ita ce karamar su kuma ita ce ta fi shakuwa da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tunda duk sauran sai rasu sun banta ita ce ta zauna da shi قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن أبي مليكة عن المسور ابن مخرمة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو على المنبر إن بني هشام ابن المغيرة استأذنوني في أن أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب فلا آذن ثم لا آذن ثم لا آذن إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم فإنها بضعة مني يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها قال هذا حديث حسن صحيح وقد رآه وقد رواه أمر بن دينار عن ابن أبي مليكة عن المسور ابن مكرمة نحو هذا حديث الليل وأن حديث نمي إنغانشي manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama miswar ibnu makrama yace naji shi akan munbari yana cewa lallai dangin hisham ibn al-mughira al-hisham ibn al-mughira dangin gina abu jahal kenan gane ko dangin gidan abu jahal shine hisham ibn mughira yake cewa dangin hisham ibn mughira sun zo sun nemi izini na akan cewa za su aura ma aliyu ɗan abi talib yata yarsu yar abuja ana zuwa aura ma ana zuwa aurar da ita ga aliyu ɗan abi talib abuja da yayan shi sun musulunta kuma musuluncin su yayi kyau kamar ikrima da ita wannan ya tasu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace to sun zo suna tambaya ta izinin aliyu ɗan abi talib ya aure ta a wata ruwayar ya nuna cewa shi aliyu dan abi talib da kanshi ya nemi auren yar yar abuja Allah sallallahu alaihi wasallam ban ban yadda ba ban yadda ba kuma ba zan yadda ba ma'ana ban ba da izini ba sai dai idan dan abi talib shine aliyu kenan in yana so ya auri yar abuja to ya saki yata sai ya auri yarsu domin ita wata tsoka ce daga gare ni ta ce abin da yake damunta yana damuna abin da yake cutar da ita zai cutar da ni wannan hadisin yana da iskali babba ko ana kawo shi a babin sharadi ana ka iya cewa wane ya auri yarka amma fa ba zai aure wata mata a kanta ba sai dai ya saki yarta ko sai in ya rabu da yarta aka zo aure ka ce zai aure amma fa ba zai mata kishiya ba to ai haka ake a wani hadisin ko ko ba haka ake ba an riga an yi auren ya ce zai kara aure ce ba za ka kara in dai da ya tace zai dai ka sauke ta wannan abin da suke cewa malamai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kiyaye ma Aliyu dan Abi Talib ne kar ya fada cikin saban Allah domin kuwa manzala sallallahu alaihi wasallama ya san cewa ishi fatima idan aka aura mata wata mace musamman yar abu jahal ai ba ce wata ya ba ba ce wata ya ba daban yar abu jahal din ce kawai da iskali kai, domin duk abin da zai kuntata mata saboda abu jahal ya kuntata ma annabin Allah kuma za ta dinga tuna wannan abin kuma duk ran da ta tuna wannan abin ranta zai ɓaci kuma ranta ya baci ran annabin Allah ya baci don haka shi mijin da ya auro shi ma abin zai shafe shi wannan shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana sayyidina Ali auren ta yasa sayyidina Ali bai ya aure ga nana Fatima ba sai bayan ta rasu saboda gudun kar yayi wani abu da zai zama ya cutar da ita kuma cutar da ita cutar da annabin Allah ne haka ku kuma a yanzu matsayinku ba irin wannan ba ne ko cutar da kai ba cutar da annabin Allah ba ne ba cutar da Allah ba ne ko haka kai ba ka da wannan sharaɗin to haka manzala sallallahu alaihi wasallam ya kiyaye ma Abu Ali dan Abi Talib ne kasantuwar shi mutumin kirki ne kuma sahabi kar ya fada cikin abin da zai fata masa imaninsa ko abin da zai cutar da shi da imaninsa shine ya bata mai yar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rai kuma ran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya baci dan haka shi ne ya yi sanadiyar baci ran annabi kenan dan haka shi ya sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana to kaga wannan yana nuna falala ne na Fatima radiyallahu anha cewa duk abin da ya bata mata ya bata ma annabin Allah shi ya yasa sayyidina Ali radiyallahu anhu da ya ji haka sai ya janye sai ya haƙura kuma ma'ana ya duba abin da yake maslaha ne a maimakon ya yi abin da zai cutar da shi ya ɓata masa imaninsa da addininsa sai ya haƙura duk da yake aure a gare shi halal ne amma ga irin wannan gabar ba hana shi yin auren ba ba hana shi aka yi ba yana nuna cewa inda wata ce ba 'yar abu jihal ba da ba za a samu wannan cutar ba kenan zai iya aurenta amma yar abuja din ce shine inda iskalin yake قال حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا الأسود بن عامر عن جعفر الأحمر عن عبد الله بن عطاء عن ابن بريدة عن أبيه قال كان أحب النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة ومن الرجال علي قال إبراهيم ابن سعد يعني من أهل بيته قال هذا حديث gharibun la na'rifu illa min hadha alwajh wannan hadisi ne munkar domin ya saba da sauran hadisai ah, abinda aka yi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tambaya shine man ahabbu nasi ilayka qala aisha qila wa min ar-rijal qala abuha an tambaye shi waye ka fi kauna cikin mutane gaba aisha ce a cikin maza da yace ubanta wannan ne abin da ya shahara to wannan kuma zai yace ai ah, matan da suka fi kaunuwa macen da ta fi kaunuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Fatima daga mazaje kuma ali don ana so a hada hadisan guda biyu zai a ce wannan ana nufin a cikin danginsa an gane ko a cikin danginsa na kusa wanda ya fi kauna ke da fatima da ali a cikin danginsa na kusa قال حدثنا أحمد بن مني قال حدثنا إسماعيل بن علي عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير أن عليا ذكر بنت أبي جهل فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن إنما فاطمة بضعة مني يؤذيني ما أذاها وينصبني ما أنصبها قال هذا حديث حسن صحيح هكذا قال أيوب عن ابن أبي مليكة عن ابن الزبير وقال غير واحد عن ابن أبي مليكة عن المسوار ابن مخرمة ويحتمل أن يكون ابن أبي مليكة روى عنهما جميعا wannan hadisin shine wanda yazo da ɗaya lafazin cewa aliyu radiyallahu anhu ya yi magana magana ta taso daga gare shi cewa yana so ya auri yar abu jahal bayan ta musulunta sai labarin ya iske manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya ce to ai Fatimatu wata tsoka ce daga gare abin da yake cutar da ita yana cutar da ni abin da yake kuntata mata yana kuntata saboda haka kar ma Aliyu ya fara wannan magana kar ma ya fara wannan hadisi ne wanda yake hasan قال حدثنا سليمان بن عبد الجبار البغدادي قال حدثنا علي بن قادم قال حدثنا أكباط بن نبر نصر الهمداني عن السدي عن صبي مولى أم سلمة عن زيد بن أرقم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي وفاطمة والحسن والحسين أنا حرب لمن حاربتم وسلم لمن سالمتم قال هذا حديث غريب إنما نعرفه من هذا الوجه وصبيب مولى أم سلمة ليس بمعروف وانا حديث سند ينشد روني أما معنى صحتني cewa manzo Allah sallallahu alaihi ya faɗa dangane da Aliyu da Fatima da Hassan da Hussein cewa ni fa ina yaki da duk wanda kuka yake shi mana duk kuke faɗa da shi nayi faɗa da shi kuma duk wanda ya nemi sulhu da ku ina sulhu da shi حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان عن زبيد عن شهر بن حوشب عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جلل علي على الحسن والحسين وعلي وفاطمة كساء ثم قال اللهم هؤلاء أهل بيتي وخاصتي أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا فقالت أم سلمة وأنا معهم يا رسول الله قال إنك على خير قال هذا حديث fi صحيح وهو أحسن شيء روي في هذا الباب وفي الباب عن أمر ابن أبي سلمة وأنس بن مالك وأبي الحمراء ومعقل ابن يسار وعائشة رضي الله عنها wannan hadisin na ummi salama ta radiyallahu anha tace wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da wani mayafi sai ya lullube al-Hasan da Hussein da Aliyu da Fatima da wannan mayafin din ya lullube su sai ya ce ya Allah waɗannan su ne dangina na kusa wanda suka fi kowa kusanci da ni da haka kuma su ne keɓantattuna da na keɓance su ya ce ya Allah ka kawar musu da ƙazanta kuma ka tsarkake su tsarkakewa wannan bai nuna cewa iyalan shi ba iyalansa ba ne ko a'a mutum yana da dangi yana da kuma iyalan shi na kusa iyalan shi na kusa 'ya'yansa yanzu misali idan mutum yana da mata in ya rasu ya bar matar ya bar ya mace ya bar ɗan uwansa wanda ko da ba uba ɗaya suke ba ɗan uwan shi ne ɗan ƙanin mahaifinsa ko ɗan wan mahaifinsa ai shi wannan ɗan wan mahaifinsa ko ƙanin mahaifinsa zai shiga duwa ko ba za a zo a ce ƙanin ƙanin matar shi a zo a ba shi gado ba kuma a ita matar tana da gadon ta matsayin mata in gane ko tana da gado a matsayin mata Ya'yan kuma in ƴa mace ce tana da gado ai dole wani abu zai rabu ko to abin da ya rabu sai a ce to shikenan ai akwai kanin matar shi wanda tuntuni dama a gidan yake sai a bashi shi ma gada kuma amma akwai ɗan kanin mahaifinsa a gidan shi kuma sai tsaya kallo wa ya fi kusa da shi yanzu tsakanin ƙanin matarsa da ɗan ƙanin mahaifinsa to kaga wancan shine ku kusa shine abin da ake yi amma matar ba wai an yi haka ba a yi nuna cewa ita ba ta ciki bane haka mata yan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ahal din shi kamar yanda ya gabata surori da yawa Allah ya ambata ga annabi Ibrahim da annabi Musa ko falamma qada Musa al-ajala wa sara bi ahlihi Allah ya kira iyalinsa ahlihi kuma matar shi ce amma Allah ya kira ta ahli haka na annabi ibrahim da mala'iku suka zo suke gaya ma matarsa rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait ya ga kira su ahlal bait kuma daga shi sai matarsa daga shi sai matarsa da mala'iku suka zo suka mishi albishir da annabi ishaq ko da yaqub shine fa basharna hadi ishaq wa min wara ishaq yaqub قالت يا ويلتا أعدد وأنا عجوز وهذا بعدي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت قالوا شيء أهل البيت إذا شيء أهل البيت abin da ya sa nan bayani yake zuwa wasu suna cire mata ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a waccan ayar ta ahlul bait ko cewa wa kunna ma yutla fi buyutikunna min ayati wal hikma ana magana ne da mata ya annabi Allah ta haka sai ummu salama kuwa sai ta yi wannan hasashen ta cewa ana ma'ahum ya rasulallah ni ma ina tare da su ai sai ya ce innaki ala khair ke kina kan alkhairi amma waɗanda suke jini na na kusa da ni su ne waɗannan amma ke ma iyali na ce amma kina kan alkhairi sai dai abin da ya shafe su bai shafe ki ba gane ko ma'ana alkhairun da suke da shi na kusanci da ni tunda Fatima Esther ce to fatima yarsa ce alhassan da hussein jikokinsa ne suna da gado ali dan abi talib dan uwansa ne yana da gado. ko ita umu salama ai ta zo da ya agoda gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko yaya ta zo da umar ta zo da zainab ko gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu a ba wannan umar din da zainab gado ko agoda ne za a ba su gado to amma za a iya ba aliyu gado duk da shi shi ba tsari ba ne a gida ko amma mijin yarsa ne ya zama ɗansa a shi in an kalli wani ɓangaren amma ma nan ɓangaren ma ba zai sa ya ci gado ba zai ci gado ne a matsayin shi yana da alaƙa da shi ta ɓangaren ba dangi ne to haka wannan alaƙar ta fi ƙarfi da haka alaƙar dangantaka mataki-mataki قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا إسرائيل أم ميسرة ابن حبيب عن المنهال ابن عمرو عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت ما رأيت أحدا أشبه صمتا ودلا وهديا برسول الله صلى الله عليه وسلم في قيامها وقعودها من فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت وكانت إذا دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم قام إليها فقبلها وأجلسها في مجلسه وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل عليها قامت من مجلسها فقبلته وأجلسته في مجلسها فلما مرض النبي صلى الله عليه وسلم دخل دخلت فاطمة فأكبت عليه فقبلته ثم رفعت رأسها فبكت ثم أكبت عليه ثم رفعت رأسها فضحكت فقلت إن كنت لا أظن أن هذه من أعقل نسائنا فإذا هي من النساء فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم قلت لها أرأيت حين أكببت على النبي صلى الله عليه وسلم فرفعت رأسك فبكيت ثم أكببت عليه فرفعت رأسك فضحكت ما حملك على ذلك قالت إني إذا لبذرة أخبرني أنه ميت من وجعه هذا فبكيت ثم أخبرني أني أسرع أهله لحوقا به فذاك حين ضحكت قال هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا العلو قد روي هذا الحديث من غير وجه عن عائشة رضي الله عنها قال مالك شو حديث من عائشة رضي الله عنها تشي ni tun da nake ban taba ganin wanda ya fi kama da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ba wajen halittarsa da ɗabi'unsa da halayensa da ma shiriyarsa ba wanda ya fi kama da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wajen tsayuwa ko zama fiye da Fatima yar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ma'ana a ɗabi'arta da halayenta da kamanninta da zamanta da tsayuwanta da tafiyarta in ka ganta ka ce manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama in ji na aisha radiyallahu anha ce ta kasance idan ta shigo gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na aisha tana ba labar abin da ta gani ne ina gida ta shigo annabi yana nan zai tashi tsaye zai kama ta zai sumbace ta zai zaunar da ita a inda yake zama na in kai ma yaya haka sai a ce an ba mai me kake so kai kuma ta ila ba al'adan bahaushe bane ba nan bahaushe ba al'adan ba sai sumbace yaro ko yanzu yarinya ta zo ta riga ta mata aure da 'ya'yanta manya-manya 'yan biyu har da gambansu ta shigo ka kama ta karin gume ta kasan bake ta ce mai gida lafiya kuwa ko? za a iya faɗa maka mu ba haka ba a yin haka amma dai a musulunce ba laifi ba ne in gane ko? a musulunce ba laifi ba ne amma a mu sai ka ga abin da ya ci ya ci da al'ada da haka al'adan balarabe zai ga yashi zai sumbace ta a kumatinta zai sumbace ta a goshi zai ga mahaifiyarsa zai sa sumbace ta a goshi zai sumbace ta a kumatu ko kaga mu yanzu ko kaje kara goma ba ka gani an ganka ba za a zo a kama ta ba abokin ta zai ne ka ma wani ka dawo balarabe kuma nan da kwana biyu in bai ganka ban ya ganka yana ganin ka zai rungume ka sai haɗa wuyan shi da naka ba gani suna nan gaisuwa to an ka ga ba mai ko amma ba ba al'adan mu bane to al'adan su haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ganta ta shigo sai ya miƙe sai ya kama sai ya sumbace ta ya zaunar da ita haka nan idan shi ma ya je gidanta ya shiga wajenta haka za ta mishi tashi ta masa yanda yake mata na haka take masa to sai na Aisha ta ce lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi jinya ina zaune sai ga ta ta shigo to ba zai iya tashi mata wannan abun ba sai ta sunkuya sai ta kuka bayan ta sumbace shi tana ta kuka can sai ta ɗago kanta sannan ta sake sunkuyawa ta ci gaba da kuka da ta ɗago kanta kuma sai na ga ta share hawayen tana dariya in jina na aisha sai na ce wallahi ina ganin wannan wato mace ita na na fatima duk cikin mataye a matayen da na sani ba ne hankalinta a gani na ba wanda ya kai ta hankali sai na ga ita ma ashe ita ma mace ce irin mana ita tana ganin namiji ne idan ya shigo ya ajiya baya kuka mata ne masu kuka ya ga ita ma ta yi irin namu sai ta zama ita ma mace ce a shi nan ta ce falan ma tuwofiya lokacin da manzala sallallahu alaihi wasallam ya rasu sai na tambaye ta na ce lokacin da manzala sallallahu alaihi wasallam yake jinya na ga kin aikata wani abu guda biyu duk da yake tun a lokacin ta tambaye ta sai ta ki gaya mata ta fita shi ne take ce mata a ah, na yi haka ai na zama mai sawa ke kenan me yasa kika sunkuyar da kanki kika yi kuka sannan kuma kika sake daga kai kika sunkuyar kika kika dago kina dariya kuma me sa kika yi haka ta ce wallahi labari ya ba yake ce mun da na sunkuyar da kai din nan na kusance shi abin da yake gaya mun a kunna cewa wannan rashin lafiya a cikinta zai mutu ba zai tashi ba a to ko ya ce yanzu mahaifinta ta shigo ya ce yi fa ina ganin fa gani na da ke na ƙarshe ke kana ganin ya za ta tashi da kuka da haka na na ma ta yi ta kuka ta yi ta kuka ta yi ta kuka da ya gaya mata haka sai kuma ta sake sun fiyar da kai sai sake mata magana kama a kunne sai cewa ya ban labari ne cewa duk cikin danginsa ni ce farkon wacce zan fara saduwa da shi ya mutu dan tsakanin su wata shida ne ita ce farko a cikin danginsa da ta fara saduwa da shi bayan yaro ce to wannan abin sai ya faranta mara rai kuma sai ya tashi mai dare har wani yana nuna falalan fatima radiyallahu anha muhammad أخبرنا bashar ابن haddasa na muhammad محمد khalid خالد asma أسمة قال حدثني موسى ابن يعقوب الزمعي عن هاشم ابن هاشم أن عبد الله بن وهب أخبره أن أم سلمة أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا فاطمة يوم الفتح فناجاها فبكت ثم حدثت فضحكت حدثها فضحكت قالت فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتها عن بكائها وضحكها قالت أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يموت فبكيت ثم أخبرني anni sayyidatu nisa'i ahli janna illa maryama ibnata imran fa wannan shi kuma nana na wato ummu salama radiyallahu anha tace yawan fati da aka yi fatu makka hakan ya ya faru shi ma cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi zance daga shi sai Fatima radiyallahu anha ya ba ta labari sai naga tana kuka sannan sai sake gaya mata wata magana sai ni ban ji ba amma naga tana dariya da na tambaye ta bayan ya rasu na ce me yasa kika yi kuka kika yi dariya ta ce ai ya ban labarin cewa shi zai mutu ne ma'ana zai riga ni mutuwa wannan abin shi ya bakanta min rai na ji ina kuka sannan kuma sai ya sake ban labari cewa ni ce shugabar matan aljanna in an cire maryam uwar annabi isa ita tana gaba da ni to wannan abin sai ya daɗa damar rai kuma na idariya to wannan ya nuna cewa na na ma. ba ƙaramar mace ba ce an gani ko yar annabin allah ce kuma mai hali irin na annabin allah alaihi salatu wasu kala haddasa hussein ibn yazid al-kubi kala haddasa na abdulsalam ibn harbi an abin jahar an jumai ibn umair al-taimi kala da kaltu ma'a ammati ala aisha ta فسئلت أي الناس كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت فاطمة فقيل من الرجال قالت زوجها إن كان ما علمت سواما قواما قال هذا حديث حسن غريب وأبو الجحاف اسمه داود بن أبي عوض ويروى عن سفيان الثوري قال حدثنا أبو الجحاف وكان مرضيا wannan shi ma hadisin irin wancan da ya gabata cewa an tambayi na Aisha radiyallahu Fatima Aisha radiyallahu anha waye annabin Allah ya fi so a cikin mutane yace Fatima aka ce daga maza yace mijinta kuma lallai wato shi qalat zawjuha in kana ya kasance ba abin da na san shi illa yawan azumi da yawan sallah shi sayyidina Ali kenan radiyallahu anhu a dunkule wannan yana nuna falalan na na fatima radiyallahu anha cewa cikin dangin manzo Allah sallallahu alaihi ko cikin ƴaƴan ƴaƴansa babu wanda ya shafu da ita kaman shi ya shafu da ita fiye da sauran domin ita ce ta yi rayuwa da shi mai tsayi an gane ko duka sauran sun mutu sun bacca to za mu dakata a kan wannan za mu tashi a babi na gaba shine babu fadlo hadijata بنت خويلد رضي الله عنها اتتشي اقوصو اتنا نخديجة رضي الله عنها بنت خويلد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستكفر قونا تبينه wannan yana bayan sallama yana cewa shin idan mutum sun samu sabani da dan amininsa zai iya ce mishi dan wuta ko dan wuta sarari ya saka ba san me ke nufi da almuhim a kamar yadda ya gabata ba a ce ma mutum dan wuta kai tsaye kuma ba a ce ma mutum dan aljanna kai tsaye kuma ba a ce ma mutum kafiri kai tsaye ba a ce ma mutum tsantsan mumini gane ko domin waɗannan abubuwa ne da Allah maɗaukakin sarki ne kawai yake da iko a kan gane ko ba a ɗebe ma bayi kauna da rahamar Allah kamar yadda ba a ba bayi garanti na rahamar Allah haka ba ka ce ma wani ɗan wuta ba ka ce ma wani kafiri ba ka ce ma wani fasiki ba ka ce ma wani munafiki inda ba wanda ya san zuciyar bayinsa sai Allah madaukakin sai kamar yadda ba a tsarkake mutum a wajen Allah Allah ce fa za su zakku a kusa wata rana na Aisha radiyallahu anha wani yaro daga cikin ƙananan yara ya rasu shigowar manzala sallallahu alaihi wasallam gida ke da wuya sai ta ce ai wani yaro ya rasu usfurun min safe din wannan tsuntsu ne daga cikin tsuntsayen aljanna kamar tana begen cewa ya shiga aljanna ya cewa ma adraki annahu min ahalin na shin baki san cewa shi din dan wuta bane saboda haka ba a ma mutum hukunci da ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa kuma shi saɓani in an samu saɓani da wani gyara shi ake yi ba sake ɓata shi ake yi ba Allah ya ce ah, sulhu khair shi sulhu a cikin akwai alkhairi a cikinsa haka nan wa'in ta'ifatani minal mu'minina tasalu fa aslihu bainahuma an samu bangarori guda biyu sun yi sabani sulhu ake a cikin kamar yadda kuka samu sabani da shi in kana ganin baka ce bai kyauta ma ba kai ma baka kyauta mashi ba ta wani ɓangare. haka mutum bai tsarkake kai ya ce kullum shi ake ma laifi shi baya yin laifi yanda ake ma laifi kai ma kana ma wasu laifi ma abin da ba ka so amma kai kama karka ma wasu yanzu da za a kaddara cewa kai kuma kai ne da wani aminin ka kuka yi sabani ya ce ma dan wuta ya za ka ci ana ganin za ka ji daɗi ko da haka shi lafazi ana kiyaye shi to ka ce dan wuta kai kuma ya zama ba dan wutan ba sai kuma ta koma kanka kai ne dan wuta domin komai a wajen Allah madaukakin sarki Allah shi ya san makomar al'amura ka iya ganin kana ma wani ganin kafiri ya zama kai ne kafirci ya fada kanka ya sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hani sosai gani ko yake cewa man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma wanda ya ga ma dan uwansa ya kai kafiri to lallai ɗaya daga cikinsu za ta hau kansa haka na wani lafazin man ƙalali a fihi ya fasi wanda ya ce ma ɗan uwansa fasiki to za ta hau kan ɗaya a cikinsu in ma dai ta hau kan shi kamar yadda ka faɗa ya zama shi ne fasiki in ba ta hau kan shi kuma ta dawo kanka za ta dawo kanka saboda haka mu dinga kiyaye lafurfan da za mu furta musamman lokacin kushi. mutum ya fusata kada ya dinga ganin duk kalmar da ta fito daga bakin bakinsa ita zai fita an gane ko mutum ya dinga kiyayewa domin kalma to da yawa ta kan kai mutum zuwa ga halaka kan kai mutum ya fada cikin azabar Allah musamman kalmomin da ba a ɗauke su cewa wani abu ba in zai ga iyaye wani lokacin in ta ya samu sabani da ɗanta ko ya bata mata ta ce mishi shege munafi ko annamimi dan banza lalatacce shi nan sai abin ya bi shi kuma sai ya tashi a hakan in ya tashi a hakan da wa za a yi kuka kuma ita din ita za ta yi kuka da kanta tunda ita ta mishi mummuna addu'a maimakon ta ce Allah ya shirye ka to an ta ce eh, Allah ma albarka Allah ya sa ka bar wannan halin ya fi cewa to da aka dinga kiyaye lafazin da za a faɗa domin yana da hatsari sosai Allahu ta'ala a'lam Allah shi ne mafi sani yan uwa da suke cikin masallaci muna da kama da su takaitaccen allah da bayan sallah